والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باي هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yini na lahadi yini na karshe cikin watan zulhijja a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da 26 ga watan afrilu na shekara ta 1998 don ci gaba da darasinmu na kitabu tauhi yau za mu tashi babu shafa'ati babu shafa'ati wa qaulin lahi azza wa jalla wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhtaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' wato babin da za mu tashi a kai zai na magana ne akan ashafa'a ashafa'a kuma shine ceto asalin kalmar ashafa'a daga shafa'a yashfa'u ne yayin da mutum ya mayar da abu ya zama biyu sai a ce shafa'a wato kishiyar shafa'i shine wutri idan an ce shafa'a a islahin malamai a yaren malaman shari'ar musulunci shine at-tawassutu lil ghairi بجلب منفعة أو دفع مضرة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة abin da ake nufi da ceto shine ka shiga tsakiya tsakanin mutum biyu na farkonsu mai rauni na biyunsu kuma mai karfi sai ka shiga tsakiya don taimakawa mai raunin ya samu shiga ya samu amfanuwa a wurin mai ƙarfin wannan shine ceto ina fatan kun fahimta da kyau wannan shine ake nufi da suna ce to ayoyin da malam zai zai karanto mana da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam dan fayyace mana ceto dan saboda ceto iri biyu ne akwai wanda shari'a ta tabbatar akwai wanda shari'a ta kore malai ce babu shafa'ati wa qaulillahi azza wa jalla da fadin Allah madaukaki wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون أنا مجانا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنذر كي غرغدي كي جنكني به دشي به أنا دشي أنا نفهم القرآن كما لدى عبد الله بن عباس wa an bihi lokacin da za ka razanar da mutane ka yi musu barazana da ayoyin alkur'ani lokacin da za ka wa'azantar da mutane ka yi musu wa'azi da ayoyin alkur'ani mai girma da alkur'ani shine hikima ba kawai da son zuciyarka ko da basirarka ba a'a da abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa anzir bihi allazina yakhafuna an yusharu ila rabbihim wa anzir kai gargadi bihi da alkur'ani ga wa ka yi gargadi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim waɗanda suke jin tsoron a tara su a wurin ubangiji waɗanda suke jin tsoron haɗuwa da Allah gobe kiyama su ne suke moriya da wa'azin da ake yi da alkur'ani mai girma yayin da za a tashe su gaban ubangiji din laisa lahum min dunihi waliyun ba su da wani min dunihi koma bayan Allah waliyun mai taimako wala shafi'un ko ba su da wani mai ceto wato kenan ubangiji ta'ala na kore taimako cewa ba mai taimakawa saiwa sai shi sannan kuma yana kore ceto cewa ba mai yin ceto saiwa sai shi dan shi Allah shine mamallakin ceto din shine mai mallakar ceto to dan haka sai a ji tsoron shi dan saboda a dace da taimakonsa ko dan saboda a dace da ya sa mutum cikin ceton masu ceto a gobe kiyama ina fatan kun fahimta domin ce an zurbihi lamiri a nan yana nuna alkur'ani tare da cewa inda za mu karanta ayoyin da suke kafin wannan babu inda aka ambaci alqur'ani wanda lamiri kuma ya kamata ya koma zuwa ga wani abin da an ambace shi baya kusa to amma babu inda aka ambaci alqur'ani a kusa kusa inda wannan ayoyin suke to amma malamai suna fassara alkur'ani ne da alkur'ani suka ce inzari ana yin sa ne da alkur'ani wa kazalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la riba fi auhayna ilayka qur'anan arabiyyan mun yi maka wahayin alqur'ani saboda mai litunzira dan kai me gargadi in ka tashi gargadin da me zaka yi da alqur'ani sana la fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id sana ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa ma allam allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin litunzira man kana hayyan wai yahiqqa alqawlu ala alkafirin kaga duk a daidaikun ayoyin nan an ambaci alqur'ani a salari sunansa ya fito karara to a nan sai aka ambaci lamiri aka ce wa anzir bihi kaga bi maza kenan bil qur'ani kenan bi dalili zikruhu fi baqiyatil ayat kai gargadi ga waɗanda suke jin tsoron a tara su gaban ubangiji yayin da za su zanto ba su da wani mataimaki ba Allah ba sannan ba su da wani mai ceto la'allahum yattaqun kai wannan gargadin gare su domin su zanto masu takawa wa qawlihi da fadin Allah ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un ubangiji ce qul ka ce da su lillahi shafa'atu ceto mulkin Allah ne jami'an gaba daya shine malamin suka ce faɗinsa cewa jami'an gaba ɗaya wannan na nuna ceto kala kala ne an fahimta ko wannan na nuna anna shafa'ata ta ta'addadu ceto yana kididduguwa akwai iri kaza akwai iri kaza akwai iri kaza to duka kowanne daga cikin ceto dai mallakar Allah ne gaba ɗaya babu wani ɓangare na ceto wanda wani bil'adama ko mala'ika ke mallakarsa dukkan ceto mallakar Allah ne to tunda mallakar Allah ne wa za a roƙa ceto kenan sai Allah ta'ala shi kadai musamman abin da zai kara na abin nan kaga yace lillahi shafa'atu qa'ida lillahi khabar ne muqaddam ash-shafa'atu shine mubtada mu'akhkhar wanda takaddimu ma haqqu ta'khir yufidu hasra a wurin malaman balaga suka ce duk abin da sa ne a kai shi karshe sai aka dawo da shi farko to wannan na nuna fayyace magana da iyakan ta ma'ana ana nufin ceto wani killataccen haƙƙi ne na Allah shi kadai wani baya tarayya da shi shi yasa aka gabatar da lillahi a yamakon a ce ai shafa'atu lillahi sai aka ce lillahi shafa'atu domin da an ce ai shafa'atu lillahi Allah yana da ceto to wannan baya hana kuma wani ya samu ceto amma da aka ce lillahi shafa'atu Allah ne kadai ke da ceto wannan na hana wani ya samu kenan kun fahimta da kyau wa kaunihi man ladhi yashfa'u indahu illa bi izni da kuma faɗin Allah ta'ala da yace man ladhi yashfa'u indahu wane ne wanda zai yi ceto a wurinsa ma'ana babu wanda zai yi ceto a wurin Allah din illa bi iznihi sai da izininsa shi Allah din ka ganin gurin man eh <laughs> ba wanda nake nufi ba yanzu baka san me zan faɗa ba <laughs> ka yi riga malam masallaci man a nan gurin shine da ko to za sai zama mai kenan khabar al da man zallazi to shine suka ce zaɗin nan shi ma ismul mausul ne daidai yake da allazi sai ya zanto allazi na bayan sa taukidi ne gare shi an gane ko kamar ka ce manil lazi lazi yashfa'u indahu wane ne wane ne wanda ya isa ya ceto a wurin Allah babu shi sai illa bi dole sai inda izininsa suka ce domin za ismul mausul ne allazi ma ismul mausul ne za bi ma'anan lazi sai zanto taukidi ne an gane ko waɗansu suka ce a'a zaɗin wannan wato harafi ne za'id wanda ke la mahalla lahu al-i'rab wato kamar man allazi yashba'u inda ne kawai ma'ana dai anan irin wannan tarkibin abin da yake nufi man nan tana korewa ne kamar ka ce la ahada yashba'u indahu dan nuna cewa korewa take yi shi yasa aka kawo harafin istisna'i a baya illa aka kawo illa istisna'iya a baya ma'ana dai ba wanda sai ya ceto a wurin Allah sai inda iznin Allah a gobe kiyama wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wa kam min malakin fis samawati kam dinna anan khabariya ce tufidu at-takthir abinda take wa da yawa akwai mala'iku fi samawati a cikin samai la tughni shafa'atuhum shay'a fitan su baya wadatar da komai illa min ba'di an ya'zana Allah sai fa in bayan Allah ya riga yayi izini da yin ceton liman yasha ga wanda ya ga dama cikin mala'ikun wa yarda kuma ya ga wanda ya yadda a ceta ɗin cikin waɗanda za a ceta wa kam min malakin fi samawati da yawa akwai mala'iku cikin sammai wannan na nuna yawan mala'iku ɗin kenan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu la tughni shafa'atuhum shay'a wato ceton su ba zai wadatar da komai ba illa min ba'di an yazana Allah sai dai in bayan Allah ya riga ya izini da yin ceton liman ya sha'u ga wanda ya so wa yarda sannan ga wanda ya yarda a cece shi cikin waɗanda za a ceta din wato abinda wannan aya take nunawa mala'iku kansu ga su wato ainihin suna da daraja suna da kima amma ba su da izinin su ce a cewa ne sai in Allah ne ba su izini to idan ya zanto mala'iku tare da kimar su da falalan su da darajar su da cewa su ibadun mukramuna ne da cewa su mukarrabu ne da cewa la yastakbiruna an ibadatihi ne amma tare da haka ba su da ikon da za su ceto ne sai in Allah ya ba su izini to ina ga wanda zai zo da awar ceto ko a nan gidan duniya ce shi zai ceci mutanensa ina fatan kun fahimta baya ga wannan sai aka ce wa kan min malakin fis samawati tare da cewa ba a sama ne kadai mala'iku suke ba har a cikin kasa akwai mala'iku kowane mutum da ke tafiya akwai mala'iku tare da shi wa inna alaikum la hafizina kiraman katibi wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid iz yatalakka al mutalaqiyani an al yamin wa an al shimali qa'id ma yalfiz min illa kaga da ko malaiku tare da mutane lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wannan duk malaiku da suke tare da mu yata'aqabuna alaikum yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari mala'iku safa da yamma suna tare da mutane lokacin la'asar akwai aikun da suke saukowa wanda su za su kwana idan asbahi tayi waɗanda su kwana su tafi waɗansu kuma su sauko waɗanda za su yi ne kullum haka ake yi to amma sai Allah ya keɓance kan min malakin fis samawati bai kawo fil ardin ba saboda me shine malamai suke cewa hikimar anan guri shine mala'ikun da ke can sama musamman saman bakwai da ko mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi waɗannan su ne makusanta Allah cikin mala'iku waɗanda suka ɗara sauran fada to idan ya zonto ko su na sama ɗin waɗanda suke da fada ɗin ba su da mallakar wani abu na ceto a hannunsu sai in Allah ya izini to ina ga na ƙasa kuma ba sai an amfane su ba ina fata an fahimta duk wannan sai ya sake komar maka da magana zuwa ayar baya qul lillahi shafa'atu jami'a sai to da ake mulkin Allah ne gaba daya ba wani wanda yake mulkin sai Allah ta'ala to duk wannan me yake nuna wa waɗannan ayoyi da suke kore to duk wannan ciko ne na tauhidi yadda da cewa akwai ceto din tabbatacce a wurin Allah Allah na mallakarsa ciko ne na tauhidi yadda da cewa wani a duniya baya mallakar ceto ciko ne na tauhidi don kamar yadda na sha faɗa mana nike kuma nanata mana duk shirka masu shirka sun makale ne da sunan ceto suka faɗa cikin shirka kirista suna shirka saboda sun makale cewa yesu almasihu annabi isa dan na maryamu zai mai zai cece su mai shirkan larabawa da suke bauta mala'iku su ma sun makale ne cewa mala'iku za su cece su haka wanda suke bauta lata da uzza da manat dukan waɗannan sun makale ne cewa da lati da uzza da manat ba su da wuta ba su da aljanna amma za su yi ceto ne su za su sama musu fada wajen Allah to haka masu bin waliyai da kan ba masu da ba su martaban da ba su kai ta ba su ma duk sun makale ne akan cewa waliyan nan za su yi za su yi ceto wato ceto wata babbar kafa ce da masu shirka suka samu suka shiga cikin shirka gadan gadan kawai ta kofar ceto ina fatan kun fahimta da kyau shi yasa duk inda aka yi maganan shirka sai kaga akwai maganan ceto a kusa da wajen duk inda aka yi maganan ceto kuma sai kaga akwai maganan shirka kusa da wajen duk inda aka kore ceto sai kaga ana zargin larabawa ne don sun riƙe ceto a matsayin wata hanya da suke yin shirka da Allah ta'ala ina fatan kun fahimta da kyau to sai aka sai aka kore ceto daga hannun kowa sai aka mai da shi hannun Allah to idan ya zanto ba mai malaka sai Allah kaga kenan ba wanda za a bauta cewa ga Allah ta'ala shi kadai domin abin da yasa har ake bautawa wani Allah din dan tsammanin zai saman wa mutum ceto a wurin Allah har sai mutum yayi fadanci ya bauta wannan din dan wannan ya samu masa shiga to sai aka ce baya da shi yanzu an rushe mai mai genan bautar da mutum zai masa genan dan ya samu wannan shigar idan aka ce baya da wannan ceton ina fatan kuna fahimta da kyau wa qawlihi qul ladzi za'amtum min dunillahi لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير Allah ce kul ka ce da su ud'u allazina za'amtum min dunillahi ka ce da su masu tarayya da wani Allah din nan waɗanda suka riki masu ceto wanda su suka kafa su da kansu ba da wahayi daga Allah ba ba daga umarni daga manzon Allah ba haka kawai suka zaɓo ɗin suka ce za su cece su ka ce da su udu'ul lazina za'amtum ku kirawo waɗanda kuka riya cewa su masu ceto ne min dunillahi waɗanda ba Allah din nan ba idan ma kun kiraye su la yamlikuna misqala zarratin to ba sa mallakar gwargwadon kwayar zarra bis samawati wala fil ardi a cikin sammai ko a ƙasa to idan ka kore musu mallakar daidai da kwayar zarra ko kwayar komai ya aka ce ba sa mallakar komai a ciki wannan na nuna hatta to ma baya hannun su ba sa iya mallakar abun a matsayin nasu ne suna cin gashin kansu la yamliku na mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi abu na gaba wa malahum fihi ma min shirk sanan ba sa tarayya da Allah wajen mallakar abin su ba su tu ba da sa kuma ba sa tarayya da Allah wajen sa wa malahu minhum min zahir kuma su ba su awa Allah agaji ba dan ya samu mallakar wada ba cikin sama ko kasa sai ya zanto me za su tsaya su fake da shi ceto eh to sai Allah ce kuma wala tanfa ushafatu indahu illa liman azina la ceto baya amfani a wurin Allah sai ga wanda Allah din yayi masa izini sai je kai ce an fahimta ko duk wannan na nuna kore ceto din daga hannun kowa sai a hannun Allah ta'ala shi kadai qala abul abbas idan an ce abul abbas shine shekul islam ibnu taymiya ke abul abbas ya faɗa yace nafallahu amma siwahu ya ta'allaku bihi al-mushrikuna ubangiji ta'ala ya korewa wanda ba shi ba ya kore masa dukkan abin da masu shirka suke ratayuwa da shi fa nafa an yakuna li ghairihi mulkun Allah ya hana a ce wani yana da wani mulkin wani ba a sararin duniyan nan cewa mallakar sa ne sai dai in Allah ya ba mutum aro aw qistan minhu ko a ce mutum yana mallakar rabin abin ko da ba mallake shi gaba ɗaya ba aw yakunu aunan lillahi ko a ce mutum yana zama mataimakin Allah wajen mallakar abin duk Allah ya kore wannan gaba ɗaya to yanzu me rage kenan sai ceto mutum zai da'awa sai ce walam baka illa shafa'a ba abin da rage sai ceto mutum zai ce ai yana da shiga wajen Allah zai je samun maka fada fa bayyana annaha la tanfa'u illa liman azina lahu rabbu to sai Allah ya bada labarin ceto ɗin baya amfani sai ga wanda Allah ya yi masa izini kama kala kamar yadda Allah ya ce wala yasfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun wato su masu ceto ba za su ceci kowa ba illa liman irtaba sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya yarda da shi to da haka dai a takaitan takaicewa magana da muka sha nanatawa shine ceto iri biyu ne akwai ceto wanda aka tabbatar da shi a shari'ance shi wannan yana da sharaɗa biyu sharaɗin farko shine izini Allah ya yi izini ga mai yin ceton kafin Allah ya yi izini ga mai yin ceton mai ceton bai saba ya karambani kun fahimta da kyau mai ceto bai saba ya karambani ce zan cetuwa ne sai in Allah ya yi masa izini ya ce je kai ceto wannan sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu wanda za a ta ya zanto Allah ya yadda da maganganunsa da ayyukansa a maganganunsa ba shirka a cikin ayyukansa babu shirka wannan baya hana mutum ya zanto yana ayyukan sako ila yana aikata waɗansu kaba'ira amma dai a cikin dukkan ayyukan da yake yi ko maganganunsa babu shirka a ciki to dukkan wanda maganansa ba shirka kuma aikinsa ba shirka to wannan Allah na yi izini ga kun irin waɗannan domin a cece su yanzu sharɗa nawa kenan ake da sojan ceto guda biyu sharɗin farko izini sharɗi na biyu fa yarda da wanda za a ceta ɗin to kaga anan gurin idan ka kafa wani ka ce zai cece ka ka yi ƙarya ta ɓangare guda biyu ɓangare na farko da ka ce wani ɗin zai ceto ba a tashi kiyama ballanta na ka san yana cikin waɗanda za a yi wa izini ba ka da wata aya a qur'anance ko wani bayani daga annabi a hadisance da aka nassanta sunansa cewa zai fito yanzu kai ne ka naɗa shi da kanka yanzu ka ƙarya kai na biyu kuma ka ba kanka tabbas cewa Allah ya yarda da maganarka da aikinka kai ba ka shirka tun kafin ka kai ga mutuwa ka sanya ya gobanka ko jibinka za ta zo da shi yanzu mutum yayi kare ta bangare nawa kenan ta bangare biyu yayin da duk ya nada wani mai ceto tun daga nan gurin ce shehi wani zai cece shi wali wani zai cece shi ya zama maka da shi ta bangare biyu ta bangaren nada waliyan ta bangaren kuma ya sa kansa cikin waɗanda za a ceta sa waliyin ka ya zama mai ceto wa yace kuma kai zaka zamanto cikin waɗanda za a ceta ne sa kai ka zanto cikin waɗanda za a ceta wa yace maka waliyin ka yana cikin masu ceta ina fatan kun fahimta da kyau wanda aka santa shine annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma annabi ba za ka ce wato wannan naku ne ko yan dariƙa ka ɗaku yan ka za ku kaɗai ba annabi na kowa da kowa ne dama wali ne kuka fake kuka ce shi wannan naku ne ko yan ɗariƙa kaza kuna da wali ne wanda bai bi shi ba zai samu kaza ba annabi kuma na kowa ne to annabi ne yake da garanti kamar yadda zamu zo mu bayyana nan gaba shi kuma wannan baya da garanti <laughs> ina ba da an bayyana da kyau to kaga a nan gurin shi yasa wato ainihin kuskure yake shiga cikin itikadin masjidi duk wanda zai yadda akwai ceto kace kwarre akwai ceto tabbatacce ga sharɗansa guda biyu to wanda zai iya cewa wannan sharɗa guda biyu a ina suka zo sai ce cikin qur'ani dan Allah ce manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ba wanda zai ceto a wurinsa sai da me sai da sa to wannan izini ya riga ya bayar ne a baya ko zai bayar nan gaba zai bayar nan gaba to yaya za ka yi kasancewa da wane da wane suna cikin waɗanda za a bai mu izinin alhalin ko baka da aya ko hadisi ka haka kaga sai an je can idan ka ce kyautata masa zato muke dan naga bawan Allah ne sai mu ce dukkan kowanne mummuni ma muna kyautata masa zato shi ma kila zai ceto kai ma ka za kanka zato kai ma za ka yi ceto ba ga wani haka ya kamata abin ya zama kira ashe ba mu yin ceto sai da izinin sa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah dole sai in Allah ya izini wala tanfa'u shafa'atu hu illa liman azina la kaga dan nan gurin hujjoji ne da ke nuna ba a yin ceto sai da izini wato sharadin farko kenan sharadi na biyu yarda da wanda za a ceta ayar wala yashfa'una illa liman ba ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da ayar illa min bada an yazana Allah liman ya yasha'u da kome wa yarda ayar cikin suratul faha yawma idhil la tanfa'u shafa'atu illa liman azna lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla ya law ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wannan sharta guda biyu ga sunan a qur'anance su ne sai da su ne ceto zai zama tabbatacce wannan shine ceto wanda yake tabbatacce wanda ya haɗa sharɗan nan guda biyu ceto wanda yake korarre wanda shari'a ba ta yadda da shi ba shine dukkan ceton da ya rasa waɗannan sharaɗa guda biyu shine mutum ya zo ya kafa wani cewa na zai cece shi tun daga nan gurin ba tare da ya samu tabbas ba ko mutum na aikata shirka ya ƙi ibada ya ƙi gyara alaƙa tsakaninsa da ubangiji ya fake da cewa wani zai cece shi gobe kiyama to irin wannan tunanin tunanin wato ainihin mutanen maka na lokacin annabi kenan da suka bijire masa sun ki yin aiki sun dogara da cewa za a cece su wannan sune abin da ayoyin alkur'ani suka yi ta nunawa suka makale suka ce wani zai cece su wani zai cece su Allah ya nuna waɗannan din da kuka ce za su ceto ba su da komai har ya nuna waɗanda suka fi su ma kuma su ma ba su da komai ta fuskar ceto to na su a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra sai ta me alakum az-zakar wa lahu al-unsa tilka idan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda am lil-insani ma tamanna فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى duk aka faro da lata da uza ba su da komai aka zo kan mala'ikuwa masu matsayi din aka ce suwa ba za su ce to to ina ga lata da uza kuma mana ce fa hadhihi shafa'atu allati yazunnuha al-mushrikuna ceto irin wanda masu firka suke da tan samu hiya muntafiyatun yawmal qiyama irin wannan ceton korarren ceto ne wanda babu shi gobe kiyama kama na fahal qur'an kamar yadda qur'ani ya kore وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari shi kansa annahu ya'ti zai zo ranar tashin kiyama fa yasjudu li ga ubangiji wa yahmaduhu ya gode ma ubangiji da dangogin yabo irin waɗanda bai taɓa sanin su ba shi ma sai a ranar Allah zai sanace shi malai ce la yabda bi shafa'ati awwalan shi ma ba zai fara da ceto din ba sai yayi wani abu a wannan lokacin da kuma shi ma wanda yake da tabbas mai garanti din kenan thumma yuqalu lahu ya faɗi yayi sujada sai a ce da shi irfa'a ra'sak dago kanka daga sujada wa qul yusma faɗi za a saurari maganarka wasal tu'ta roki za a baka washfa tushaffa nemi ceton za a baka ceton to wannan hadisi kenan ya fayyace mana ga annabi zai wannan to wani hadisi kuma ya nuna da wani da wani su kuma za su muna nan muna jira mu ga an kawo shi wannan hadisi hadisi ne mai tsawo imamul bukhari da imam muslim sun rawaito shi to wanda suka tayar da janareta sun ce man da ke ciki ba zai fi minti goma ba ko minti sha biyar zai kare da haka in dai akwai waɗanda suke a shirye za su taimaka da ko galan ko rabin galan daga cikin motocinsu ko mashin ɗinsu to sai su taimaka tun kafin ya abin nan a samu a hannu tun kafin janareton ya tsaya in kuma har ya tsaya ba a samu gutu shikenan sai dai mai kiran sallah mai sallah sai sati na sama in Allah ya kai wa qala abu hurairata lahu sallallahu alaihi wa sallam abu huraira ya faɗa ga manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man as'adun nas bi shafa'atika wani ne mafi arzikin mutane wajen dacewa da ceton ka ranar tashin kiyama kala sai annabi ce man kala la ilaha illallah khalisan min qalbi wanda ya faɗi la ilaha illallah da ikhlasi a zuciyarsa ba da munafunci ba ba da nifaka ba tare da ikhlasi baya shirka to wannan shine zai dace da cetona yanzu nan gurin a fakaice sharɗa guda biyu na ceto duk sun haɗu cikin wannan hadisin a wancan hadisi na farko da wannan na biyu kamar yadda suka haɗu a ayoyi domin sharadi na farko shine neman izini ko to annabi ya nemi izini ke da ya zo bai je ya ce a ceci wani a ceci wani ba sai ya faɗi ya su jira ga ubangiji yana tayaban ubangiji bai tashi ba har sai da Allah ya ce da shi mai irfa ra'asar, wasal tu'ta washfa tushaffa wa qul yusma wa sal tuta washfa tushaffa har sai da aka ba shi wannan izinin sannan ya tashi zai to kaga wannan mun samu cewa annabi ma ba zai ba sai da aka mai izini mun samu sharadin farko to sharadi na biyu shine a cikin hadisin Abu Hurairah Abu Hurairah ke tambayar annabi waye zai je su tanka ya ce kowa da kowa sai ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi to wanda ko yake da ikhlasi cikin zuciyarsa shine wanda Allah ya yarda da maganganunsa da ayyukansa kamar yadda muka faɗa wannan baya hana yayi aikon sabo sai dai ba shirka cikin al'amuransa sannan ba ni nifaka ba munafunci da tare da shi ki kun ga duk guda biyu sun tabbatu a qur'anance a hadisance li ahli al-ikhlas bi الله mala yace wannan ceto yana tabbata ne ga ma'abuta ikhlas da izinin ubangiji wannan hadisi na Abu Hurairah ko yana cikin Bukhari haka Imam Ahmad ya rawaito shi haka ibnu Hibban فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله إن wannan ceton baya tabbatuwa ga wanda ya shirka da Allah wanda ya shirka da Allah ba zai dace da samun ceto ba ko yayi da awarsa kawai zai zanto da awaci to duk irin wannan ceton shine wanda Allah ke korewa na mutanen da suke shirka an fahimta ko shine wata ko yawmal la tajidi nafsun an nafsun shay'an shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من هميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون saboda haka duk wannan ceto ne irin wanda masu shirka suke abin nan shine Allah ke korewa tabbataccen ceto kuma shine ayat وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع حقيقة أنت تتبتت شيني وبنجي تعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص shine wanda yake saukar da falalansa bisa ga masu ikhlasi waɗanda suka mutu da cikakken tauhidi waɗanda suka mutu babu nifaka tare da su babu shirka tare da su fa yaghfir lahum sai Allah ya gafarta musu zunubansu bi wasitati dua iman azna lahu ta hanyar addu'ar wanda Allah yayi izini gare shi an yashfa cewa yayi ceto li yukrimahu domin ubangiji ya girmama shi ya karrama shi wa yanal maqamal mahmud dan ya dace da matsayi din nan wanda yake mai girma abin yabo wato ceto kenan ya kunshi girmamawa ta bangare guda biyu bangaren wanda aka ba ceto cewa je kai ceto da bangaren wanda aka ceta wanda aka ba shi ceto ubangiji na bayar da ceton nan ne don ya nuna matsayin wannan mutumin da aka ba ceton da cewa ya fi sauran mutane daraja da falala wajen Allah wanda kuma aka ceta ubangiji na nuna yafe wasa gare shi dangane da cewa da fashi mai kuskure ne ya cancanci azaba amma yanzu Allah ya masa rahama ne ya masa gafara wato girmamawa ce ta duka bai bangarori guda biyu bangaren wanda aka ceta da bangaren kuma mai yin ceto fa shafa'atu na nafaha alquran amma ceto irin wanda alqur'ani ya kore kuwa shine ma kana fiha shirkun shine ceton da ya kasance akwai shirka a ciki ta yadda zaka ce wani mai ina yin ceto kuma sai ka rinka sa ceton tun daga nan gurin yanzu kaga ya tabbata a hadisance a ta annabi zai ceto to amma duk da haka idan ka roki annabi ceton tun daga nan gurin ka roke shi to ya zanto kana yin ibada kenan ga shi annabin kai shirka kenan idan kana so ka dace da ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda za ka yi shine sai ka yi hakikanin imani da Allah da hakikanin imani da manzan Allah din kuma ka tsayu akan shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda duk ce yi sai ka yi abinda yace ka bari sai ka bari wannan baya hana ka yi addu'a ka roki Allah ya Allah sani cikin waɗanda annabi zai ceta amma tun daga nan gurin kana cewa ceceniya ni ya baban Qasim cece ya baban Qasim ya zanto ka roki annabi kenan kai shirka da haka ranar tashin kiyama baka cikin waɗanda za su dace da ceton shi annabi dan an tambayi annabi man as'adun nasu bi shafa'atika sai ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wanda kai yanzu la ilaha illallah bata zunta ba khalisan min qalbika tunda ka roki annabi kai shirka ke ina fata an fahimta da kyau to kenan abin da yasa ceto shirka ke shiga ciki ta zaton cewa wani zai ceto ko wali wani zai ceto ko mala'ika zai ceto sai wanda ke so a cece shi kuma sai rinka roƙon mala'ika ko ya rinka roƙon gunkin ko ya rinka roƙon waliyin sa kan cewa wato samu cikin ceton ka ya waliwa ne samu a daman ka a kula da mu a yi menene da sauransu to wannan duk shirka ce to irin wannan ceton shi da qur'ani ya rusa yace baya baya nan kuma baya da tasiri a gobe kiyama ko mai shi ba zai ci more shi to ba ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع don haka ne sai Allah ya tabbatar da ceto bi iznihi cewa zai tabbata ta hanyar izinin sa fi mawadi'a a wurare daban-daban wa kad bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi kuma ya bayyana cewa annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas ai ceto baya tabbatuwa sai daga mabuta tauhidi da kuma ikhlasi sune waɗanda ceton za su iya cin morir ceto idan an tashi yin ceto wato kenan dai wannan bayani wannan babi ya nuna mana ababai guda biyu farko akwai ceto shar'antacce wanda shari'a ta san da shi tare da sharuɗansa na biyu akwai ceto na masu da'awar ceto wanda shari'a ba ta san da shi ba wannan kuma rusasshe ne da haka ayoyin alkur'ani da suka rushe ceto suna rushe irin wancan ne wanda mushrikai ke da'awarsa ayoyin da suka tabbatar da ceto suna tabbatar da wanda shari'a ta tabbatar da shi ne mai sharɗa guda biyu da haka da waɗancan ayoyin da waɗannan babu cin karo da juna idan mutum ya fahimci ceto karkashin ayoyin farko wanda suka rushe ceto gaba daya to sai ba mazhabin mu'tazilawa wanda suka rushe ceto suka ce babu to shine mazhabin da waɗansu suka rinka bi a Kaduna waɗansu malamai da ke can Kaduna suka yi ta cewa babu ceto babu ceto suka yi ta koro ayoyin wata ko yau man la tajidi nafsun an nafsi an wala yaqulu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun ليس لهم من دون الله ولي shafi wa وان تعدل كل عدل لا yuqad منها لا تغني شفاعته da suka yi ta rushe ceto gaba ɗaya daga farkon sa har karshen sa to wannan yan bid'a ne su ma mu'tazilawa khawarij su suka fara wannan da'awar a duniya sai kuma waɗanda suka fake da ceto su kuma suka ƙi yin aiki suka fake da ceto to su ma wannan yan bid'a ne ahlus sunna waɗanda suke tsaka tsakiya su ne suka rushe irin ceton da Allah ya rushe wanda akwai shirka a ciki suka tabbatar da irin ceton da Allah da manzon suka tabbatar wanda ke da sharɗa guda biyu ta hanyar haka sai ka zanto ka yi imani da waɗancan ayoyin a yadda ya dace ka yi imani da wannan ayoyin a yadda ya dace amma in ka shiga bangare ɗaya to za ka rushe waɗansu ayoyin kin in ka ɗauki bangaren rushe ceto ya za ka yi da ayoyin da suka kawo wannan illa min ba da an yazan Allahu liman yasha wa yarda ولا يشفعون illa liman ارتضى من ذا الذي يشفع illa bi iznihi to da yake yan bid'a dan bid'a ne in ya so gina bid'a ko me zai sai sai ai wannan illa din wai istimrariya ce to duk a dahau ba illa istimrariya tunda aka kirkiro na zuwa yau amma dan bid'a sai kirkiro abin sa baya jin kunya baya jin tsoron Allah baya jin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ce wai illa istimrariya eh wannan istisna'in wai babu shi wai manzon lazi shi fa hu illa bi ni waye zai ce to ai sai inda izinin su to kuma izinin babu shi zai a fasal aya haka to wannan wanda suke rushe ceto daga farkon sa har karshen sa kenan wannan yan bid'a ne wanda kuma suke tabbatar da shi ga kowa da kowa su ma kuma yan bid'a ne tsaka tsakiya shine waɗanda suka tsaya suka tabbatar da tabbataccen suka rushe rusaccen wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata suka zanto al'umma ta tsaka tsakiya ina fata an fahimta ƙarin bayani dai game da ki ceto din ya kasu kashi biyu manya-manyan kashi guda biyu akwai keɓantaccen ceto wanda ya shafi manzan Allah shi kadai shine zai shi kadai kashin farko daga cikin wannan wanda ya shafi manzan Allah shi kadai yana da nau'ika guda uku nau'i na ɗaya daga cikin su shine ash-shafa'atul uzma babban ceto wanda ke shine makura ta fuskar ceto abin da zai faru bayan an tara mutane a gobe kiyama kafin a hisabi an kusanto da rana kusa da kawunan mutane kawunan mutane na ta farfasa kowa yana cikin jin yana cikin gumi ya lallabe shi gwargwadon aikinka gwargwadon sauki da zaka samu na gumin ko yawansa akwai wanda gumi iyakacin ma'alwalanta akwai wanda iyakacin gwiwa akwai wanda iyakacin kirji suna yawo cikin gumi su a wannan lokaci mutane za su ɗunguma su tafi wajen annabi adam alaihi salam su ambaci ke bantattun abubuwa da yake da su ya annabi adam kai ne abul bashar baban kowa a duniyar nan kai ne dan adam na farko na biyu kai ne wanda Allah ya sa mala'iku suka masa sujira wato kaga wani abu na biyu da Allah yake bance annabi adam kin na uku kai ne Allah ya halicce shi da hannunsa duk cikin mutane ba wanda Allah ce ya halicce shi da hannayensa sai annabi adam dan yace iblis ya iblis ma man aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya duk sauran mutane kun fai kun ne amma annabi adam da hannayensa Allah ya to dan haka gashi tsananin da ake ciki ka zo mana ayi ceto ubangiji yayi hisabi wanda zai tafi wuta tafi wanda zai tafi aljanna tafi a huta annabi adam ya ce me zan je in faɗa ni da aka hana ni cin bishiya na ci nafsi nafsi nafsi nafsi annabi adam zai ce ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake sai mutane su garzaya sai wurin annabi nuhu shi ma su faɗi mazaya din da yake da su su ce kai ne farkon manzanni a ban kasa kafin ka ba a taɓa tulo wani manzo ba sai kai saboda ga halin da ake ciki a yi hisabi ka je kai mana ceto a yi hisabi kowa sa inda ya nufa annabi nuhu ma ya bada hanzari irin nashi ce ni da na roki Allah abinda bani da ilimi a kansa na ce rabbi innabini min ahli wa inna wa'daka alhaqu wa anta hakamul hakimin Allah ce innahu laysa min ahlik innahu amal ghairu salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun karka ka roke ni abinda baka da ilimi a kansa yace ni da na roki abinda bani da ilimi a kansa in ji in cewa Allah min nafsi nafsi nafsi nafsi ni ma ta kai na nake sai mutane su garzaya kuma wajen annabi ibrahim shi to kai kuma kai ne khalilullahi fil ardi saboda haka ka zo ka yi ceto shi ma ya bada uzuri sai a garzaya wajen annabi musa a ce kai ne wanda Allah ya wa magana kai tsaye kai da shi wa kallama Allah musa ya baka rubutaccen littafi ya keɓance ka da risalansa a tsakanin mutanenka yace ya musa in nistafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atuka wa kun min shakirin zo ka bada uzuri yace ma ga abin da yi da yin da kai mutane su garza wajen annabi isa alaihi salam sai to kai kuma kai ne kalimullah kai ne alqaha ila maryama ruhun minhu kowane annabi sai an yi masa fadanci da wani kebantaccen abu da yake da shi wanda sauran ba su yi tarayya da shi to annabi isa shi ba zai ce ga ina laifi kaza ba bai ce laifin komai ba sai ce a a ku tafi wajen annabi muhammad هو الذي غفر الله ربه ما غفر الله له ربه ما تقدم من ذنبه وما shine wanda Allah ya gafarta masa gaba da baya na komai na ku tafi wajen sa ana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha wannan dama na wane wannan dama na wane to kaga wannan shine ake kira ash-shafa'atul uzma shine sai annabi zai faɗi ya sujada me ta yaban Allah da kalmomin yaban da bai san su ba shi ma sai a wannan rana sannan ubangiji zai ce irfa ra'sak wa kul yusma wa sal tu'ta wa shfa tushaffa kamar da karanta a baya to wannan ceton shine ake kira al-maqamul mahmud da Allah ce wa minal layli fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan hadisi na cikin bukhari kuma na cikin muslim gaya ta sai haƙi na hadisin abu hurira to wannan keɓantaccen ceto ne wanda annabi kaɗai ke da shi yanzu a nan gurin abin da za mu koya daga cikin darasi mu duba matsayin manyan annabawan nan kowanne an ji an roƙe cewa ya zo ya ceto kuma kowa ya san yana da fada din cikin annabawan dukkan su ai kowa na da fada wajen Allah waɗanda aka roƙa din amma kowa zai ce me nafsi nafsi nafsi nafsi amma tare da haka akwai alkhawas alkhawas waɗansu waliyai su ba ruwan su ba su ba sa cewa nafsi nafsi kawai su za su yi ceto kai to shi yasa su masu bid'a sun san zaka kalubalance su da wannan hadisin sai suka yi dabara suka ce to ai kai ne baka sani ba su annabawan matsayin su ne bai kai ba su waliyai ya kai ne shine sai su koro maka wannan baitin maqamun nubuwati fil barzakhi huwaiqar rasuli wa dunal wali ce ai matsayin annabawa a barzahu wato huwaikar rasuli sun dan dara manzanni kaɗan dunal wali amma ba su kai waliye ba kuma to waye a sama kenan gaba daya waliye sannan sai wa sai annabawa sannan sai wa sai manzanni daga ƙasa to kaga waɗancan duk manzanni ne da haka in ma an hana su su waɗancan nasu za su samu shiga tunda suna sama da su sai yasa bid'a kullum haka suke tafiya suna da in sun fada ba a can gurin dan su je can gurin su ce kaza ne sai su faɗe shi anan dan idan an je can gurin sai kaza to kun ga wannan shine ke bantaccen ceto da ya shafi annabi wanda annabi Muhammad ba wanda zai wannan har cikin annabawa gaba daya an fahimta da kyau na biyu shafa'atuhu fi ahlil jannati an yadkhuluha bayan mutane sun hau siradi sun haye karshen siradi shine sai a ji a shiga aljanna to kuma sai a ji a tarar da kofa a rufe ga an zo kofar aljannan a rufe nan ma sai annabi ya ce to a bude sannan kowa ya shiga akwai wani dogon hadisi wanda ibnu jarir tabari da abu ya alasa kawo shi amma da'ifi ne wanda yake fayyace dalla dalla daki dake na wannan cetan sai dai malamai suna kafa hujja da hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi cewa ana awwalu safi'in fil janna to sai su kafa hujja da shi wajen wannan cetan na cewa shi ma na annabi ne shi kadai waɗansu ma suna ƙara ƙarfi da ayan da ubangiji madaukakin sarki ke cewa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha suka ce wawu din nan wa futihat abwabuha ai wa shaffa annabi sallallahu alaihi wa sallama futihat abwabuha sai da annabi ya ce to sannan sai a bude kofar kenan sai suka fahimta da wancan hadisi na muslim kuma su kara masa karfi shi yasa suka ce a can gaba a kofar wuta da aka ce wasiqal ladina da aka ce wasiqal ladina kafaru kai kafin wannan kai da aka ce wasiqal ladina kafaru la jannama zumaran hatta za ja'uha futihat abwaabuha babu wawu dama da an je kofar abu da take takadu tamayyazu min al-ghayz kenan dama ita abu da take kawai za a jefa su ne ciki nan ko za a zo a samu a me a rufe shi yasa aka samu wawu kamar da dan sama malamin tafsirin suka nuna to wannan shi ma ceto na biyu kenan sai annabi ya ceto sai a bude kofar aljanna shi kenan sai kowa shiga wannan shi ma ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai ban da shi babu wanda yake da wannan ceton an gane ko ceto na uku wanda yake banta annabi shine shafa'atuhu fi ammihi abi talib annabi zai ceci abu talib babban sa kenan abu talib ya mutu ne shirka zai shiga cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa ubangiji a cece shi ta ce to ba za a fitar da shi ba gaba daya amma dai za a ansa maka a dan kawo shi sama sama amma a fitar da shi ba zai yiwu ba to sai a kawo shi sama sama wato ainihin yana da waɗansu takalma na wuta wanda yake kamar sa wuta take amma kwakwalwar kansa tana ta farfasa saboda radadin wutar to wannan shi ne mafi sauƙin azabar 'yan wuta azabar kenan wannan ceton na za a yi wa Abu Talib wannan ceto shi ma ya tabbata wato ainihin a hadisin Abbas ibn Abdul Muttalib ina hatta a tallake fama tanfa'um shafa'atu shafi dan me kuka fitar da shi daga cikin wannan umumin to shine sai malamai suke cewa wannan fama tanfa'um shafa'atu shafi'ina am ne wannan kuma hadisin khas ne la ta'arud bainal am wal khas wancan kowa ba ceton mai ceto ba zai amfani duk mai irin wannan ba sai fa in Abu Talib saboda mai saboda shi hadisi ya zo dan shi kadai ba dan sauran kowa ba shine ma Imam Al-Qurtubi ke kara bayani a cikin littafin sa a tazkira yace kuma ka iya ba su ansa ta biyu idan ban manta ba ya faɗa nan cikin tazkira yake cewa ansa da zaka ba su ta biyu shine sai ka ce da su fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ai fil khuruj minan nari shi ma nan Abu Talib zai fito ne daga wuta ba za ta amfani da su wajen fita daga wuta yace wannan hadisin ko ba ta yi Abu Talib zai fita ba za a san sauƙaƙa masa aka kace saboda haka ba cin karo tsakanin me ayar da hadisin ayar tana nan a yadda suke hadisin ma yana nan yadda suke ba cin karo da juna kun fahimci wannan da kyau eh wanne na farko da ya shafi mummune ne dama eh wannan ya shafi kowa da kowa Eh, na'am to wannan kun ban eh, eh, kashi na farko kenan wanda annabi kadai ya shafa ko to kashi na biyu wanda sauran masu ceto za su samu annabi da sauran mummune na iya shiga ciki sai dai wannan sauran mummunan ba a san ba su waye ba sunan kowa da haka ganganci ne ka zo ka ce da wani da wani to wannan kuma daga cikin su shine kamar mutum mutumin da ya aikin sabo wanda ya cancanci a yi masa azaba da wuta sai yan uwansa mummune su cece shi to wannan tun daga nan duniya suka iya ceton dan uwansu din hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin yamutu fa yaqumu ala jinazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullahu fihi yace ba wani mummuni da zai mutu a samu mutum arba'in su tsaya za su yi masa sallah suna masu roƙon ubangiji ya tsamar da shi daga azaba suna neman ceton face sai Allah ya ba su ceton matukar wannan mutum arba'in din ba sa shirka to yanzu a nan gurin kaga sharaɗin cin moriyar irin wannan ceton cin moriyar irin wannan addu'ar shi ma sharaɗi ne guda biyu shi mutumin ya zanto musulmi dan annabi ya ce ba mun musulmin ya mutu wanda koyi mutu yana shirka ka ba zai ce wannan more ba na biyu waɗanda za su yi masa sallah din su zanto duk masu tauhidi dan yace fa yaqumu ala janazatiha 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a zanto tantagarin ahlus sunna da ba sa shirka mutum 40 zuwa abin da ya sama ba shirka ba bid'a <laughs> arba'in zuwa abin da ya sama to shi ma nan zai ci moriyar abin nan to kaga wannan shine amfanin da malamai suke cewa wato yana da kyau ko da wani lokaci ka kasance tare da yan uwanka musulmi su san ka duk yadda tsanani ya tsanani kada ka ɓoye akidar ka kana yi kai kadai da aqalla ka ci moriyar addu'ar yan uwanka mu ne bayan ka mutu wannan ko ba za ka ci moriyar addu'ar su ba sai in sun yi me sai in sun san ka yanzu yayin da duk ake haduwa da dan uwa a nan wajen karatu a wannan masallaci ko a Beirut Road ko a masallacin Bayero ko a masallaci kaza ko wuri kaza da aka san yan uwa suna haduwa aka ce wane ya rasu sai ka ji kowa na ce masa addu'a sai ka ji kowa na kokarin aje wurin gana'izar da shi sai ka samu taron mutanen kirki waɗanda suke kokarin ne santa shirka ne santa bid'a su ne suka yi gungu akan gawar ka wajen yi maka sallah to wannan ba karamin riba bace zaka ci dai in an samu mutum 40 zuwa abin da ya sama suka roki Allah suka ce ya Allah gafarta masa matukar kai baka shirka su ba sa shirka duk sabon ka za a gafarta maka ba sai annabi ya faɗa cikin hadisin muslim eh ayo wake da shinkafa kuma mutum 40 dai wanda ba sa shirka ga yadda da annabi ya faɗa ka hada wake da shinkafa ba su shirka da marasa shirka da masu bid'a da yan bid'a ko an hada da yan bid'a inda ahlus sunna sun fi yawa shikenan an tsiri ba in da an zama ahlus suna arba'in to ai su ne ake kirgawa dama kun fahimta ko to kaga wannan kowa zai amfana da shi na biyu ash-shafa'atu fi man dakhala an-nar an da minha akwai ceto na wanda ya shiga wuta saboda zunubinsa amma annabi waɗansu masu ceto su ceto shi ya fito kamar annabi da sauran annaba ko waɗansu salihan bayi da ba a san ko suwaye ba sai nan gobe kiyama wannan hadisai masu tarin yawa sun taru a kansu gaba ɗayan sahabbai sun yi ittifaki kan wannan ba wanda ya saba kan wannan sai mu'tazilawa da kawari nau'i na uku wanda shi ma ceto ne wanda zai iya shafar kowa da kowa wato kowa na iya yin sa ba a san ba su waye su waye dai mun ana sa ran su zaman masu yin sa shine ceto a cikin aljanna a cikin aljanna ma ana ceto wannan bene na daya ka zo ka same shi kuma kana bene na uku ka ce ya ubangiji a iso da wani inda nake <laughs> sai ubangiji ta ala ya a don ka sai a iso da shi dan kai ba za a soko ka ba dan an soko da kai ya rage maka matsayi amma shi idan Allah ya bashi ba komai falala ce daga ubangiji to sai ka nemi ceton wanda yake kasa din sai a ƙara so maka da shi sama a ƙara masa matsayi saboda kai to wannan mummuni za su ta wannan gobe kiyama akwai aya a cikin suratul tur da ta yi isharar zuwa ga wannan wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba Allah ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari sai kuma zurriyarsu ƴaƴansu da jikokinsu su ma suka yi imani suka yi aiki nagari sai dai su ƴaƴan ba su yi aiki irin na mahaifan ba mahaifan na can benan sama ƴaƴan suna benan ƙasa duk ana cikin aljanna Allah ce alhaqana bihim zurriyatuhum sai mu dauki ƴaƴan su mu kai musu mu haɗa su da su wa ma alatnahum min amalihim min shay ba za mu rigewa iyayen ko ƴaƴan wani abu na aikin su ba dan da za a yi kasa da iyayen ka ga rage musu matsayi kullum ra'in bima kasaba rahim to irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yayi cetan da ya ba ga Abu Salma kenan yace Allahu baghfir li abi salma warfa darajatahu fil mahdiyina wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khalifu fi aqibihi tun daga nan gidan duniya annabi ne ya roki wannan ya nemi wannan ceton ga Abu Salma yace ya Allah kai gafara ga Abu Salma ya Allah ka ɗaukaka darajarsa a can sama cikin shiryayyu ya Allah ya lawata masa kabarinsa ya Allah haska masa kabarin ya Allah ka zame masa halifa cikin zurriyarsa kasa to zalta koda bayan mutuwarsa wato iya addu'a irin ta annabi komai wannan an gama komai kenan da aka wannan me ya rage ba roƙa ba babu to wannan hadisi shi ma hadisi na ummu salma kenan yana cikin sahih muslim to da haka dai kun ga kasusuwan ceto yadda suke da wanda suka shafi annabi kadai da kuma waɗanda sauran al'umma suna ciki wanda suka shafi annabi kadai guda uku ko A shafa'atu الشفاعة العظمى بشفاعته في أم أبي da kuma shafa'a fi dukhulil janna wannan sun shafa annabi shi kadai sauran wannan kuma shafa'a da sunan cewa yi wa mutum addu'a shine lokacin mutuwarsa a zuwa tsaya a yi masa sallah ko bayan an binne shi a tsaya a roƙa masa gafara in auren sallah aka samu mutum 40 can ma wajen addu'a guda 40 dai duk yadda aka zuwa abin da ya sama to suka roki Allah Allah zai karbi ceton an fahimta ko shi yasa yana da kyau mutum yan uwansa su san cewa lallai na kan sunna kar ka boye sunna idan kana cikin ta ka fito ka bayyana yanzu wani barasa yake sha kuma yake gasar shan barasa baya jin kunya sai kai kana bin sunnar annabi sai ka ji kunya kuma wani barna yake dan daba ne sunan shi dan daba sunan shi dan farauta baya jin kunya ne bayyana shi dan daba ne dan farauta ne wani dan na ne baya jin kunya ne sai shi dan na ne sai kai kana sunnar annabi sai ka ji kunya ina dalili ne ina ka ji kunya mai bid'a ba jin kunya da ce shi bid'a sai ki to kuma kai sai kana sunna kuma sai ka rinka boye boye menene za a yi maka a ciki da zaran ka jure ba abin da za a yi zagi ne na farko za a yi sai kuma a yi kuma sai a gaji kuma sai a daina idan tafiya ta yi tafiya zagin ba a yi a gaban ka da ka to ah, assalamu alaikum assalamu alaikum sai ga sunan ga sunan ka riga ka gama da ga sunan fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayat mun fahimci tafsirin ayoyin nan da ya kawo su nau'ika guda biyar ta farko har zuwa ta biyar asaniya na biyu sifatu shafa'atul mamfiya mun fahimci siffa na ceto wanda Allah ya kore ceto wanda Allah ya kore shine ceto na masu shirka waɗanda suke roƙon waɗanda suke tsammanin masu ceto ne sai su rinka roƙon suna bauta musu tun daga nan as-salisatu mas'ala ta uku sifatu shafa'atil musbata sifa na ceto tabbatacce wanda muka ce yana da sharuɗa guda nawa biyu ar-rabi'atu mas'ala ta hudu a wannan babi zikru shafa'atil kubra ambatan babban ceto wa hiya al-maqamul mahmud shine al-maqamul mahmud wanda mun ambace cikin hadisi al-khamisatu mas'ala ta biyar sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wa sallam sifar abinda annabi zai idan ya zo neman ceto din wa annahu la yabda'u bi shafa'a ba wai kawai zai tashi bane sai a ce to ne ya ubangiji bal yasjudu abinda zai shine zai sujada fa iza uzina lahu shafa'a shafa'a idan an ba shi izini sannan kuma sai ya nemi ceto din dole dai manzon da zai shafa indahu illa bi iznihi kenan as-sadisatu mas'alata shida man as'adun nas biha wane ne yafi kowa dacewa da ceton manzon Allah shine wa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wanda ya mutu baya shirka baya bid'a ya sa rai yana cikin ceton manzon Allah yanzu a nan gurin kenan ko da an tabbatar da wali wani da wali wani da wali wani za su yi ceto sai ka ce sallamna jadalan mun sallama dan mu ji musu da kai za su yi ceto amma da su da annabi waye zai fi dacewa da ceto manzo Allah zai dace da ceto sai ce to da ka samu kanka cikin ceton manzon Allah da ka samu kanka cikin ceton wancan wanne fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukatan waɗansu ka'idoji da ya wuce ikhlasi shikenan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi matukar ka tsare baka shirka baka bid'a to shikenan ka sa rai cewa kana cikin waɗanda annabi zai ce su in ko kana cikin annabi wanda annabi zai ce su to kowa ba kana ce kai kyale ka an fahimta ku as-sabi'atu mas'ala ta bakwai annaha la takunu liman asharaka billahi wannan ceto baya amfani ga wanda ya shirka da Allah as-saminatu mas'ala ta takwas bayanu haqiqatiha mun fahimci bayanin haqiqanin ceto shine muka ce bayanin haqiqanin ceto shine ubangiji na yin falla ne ga shi mai ceta ya karrama shi sai ba bashi ceto dan ya nuna matsayinsa sama da na saura kamar da ubangiji ke yin rahama da yafiya ga wanda za a ceta cewa kai mai laifi ne amma kuma gashi Allah ya yafe maka an fahimta ku to abin da muka faɗa na daidai ubangiji shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum